Wannan dai ikirari ya biyo bayan a waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi a kwanakin baya ta batun canza kuɗi. A yayin da a cikin waƙar tasa Dauda Kahutu Rarara ya faɗi cewa ko da kuɗi ko firi, ja gaba su za su yi, masu canza kuɗin gaibu dai ba za su ga sun faɗi ba. So a nan wuraren mutane da dama sun zargi Dauda Kahutu Rarara akan yin shagube da kuma gugar zana ga ubangidansa janar Muhammadu Buhari a cikin wannan waka, don yana magana cewa masu canza kuɗin gaibu ba za su ga sun faɗi ba. To a nan wuraren wasu suna ganin cewa ai masu canza kuɗin gaibin da yake magana ba kowa yake nufi a cikin waƙar tasa ba face Janar Muhammadu Buhari. Saboda haka wasu suna ganin cewa Dauda Kahutu Rarara ya yi butulci ya zamanto butulu. Ma'ana a nan abin da yake nuna shi ne ya ci moriyar ganga yanzu kuma lokacin ya da koranta ya yi. Mutane da dama suna ganin cewa duk wani arziki da Dauda Kahutu Rarara ya tara a wannan shekarun ƙwara takwas da Buhari ya yi ba kowa ne silar wannan arzikin ba face Janar Muhammadu Buhari. Domin Janar Muhammadu Buhari shi ne wanda ya ɗauko Dauda Kahutu rarara, ya jawo shi a jikin shi, ya maida shi mutum, ya kuma maida shi mawaƙin jam'iyyar APC, ya kuma sanya duk wani ɗan siyasa na jam'iyyar APC yake yi masa alheri. Kuma a sakamakon haka ne Dauda Kahutu rarara ya samu wato abin duniya ya tara sosai. saboda haka duk abin da janar muhammadu buhari zai yi a jam'iyyar apc a kuma kujerarsa ta shugaban ƙasa ana ganin cewa idan har dauda ka kahutu rarara ya cika ɗan halak haifaffe bai kamata a ce ya yi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari habaici ko da ɗan ƙanƙane ne saboda haka wani matashi mai suna abdul fatah ya bayyana cewa Hakikanin gaskiya ya tsaya ya yi nazari sosai, ya nazarci waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi ta batun canjin kuɗi. Duk da cewa dai canjin kuɗin abu ne wanda ya yi wa kowa ciwo, kuma ba kowa ne ya yi wa daɗi a Najeriyar ba, kusan ma dai a ce bai yi wa kowa daɗi ba. To amma Abdul Fattah matashi mai kishin Janar Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ba a fi su son Buhari ba, shi Rarara gudunmawa ce kawai ya ba Buhari ta waƙa, amma fa su ne suka yi yaƙin neman zaɓen Buhari inda yake bayyana irin wahalhalun da ya sha a yayin yaƙin neman zaɓen Buhari inda ya bayyana cewa ya sha kwana a wasu wuraren da ba wurin shi ba sannan kuma ya sha yin tafiya a ƙasa ta sama da kilomita ashirin duk akan kan yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma duk da cewa shi shugaban ƙasa bai yi masa komai ba amma Dauda hutu Rarara abin da ya yi wa Buhari in ma ci aka yi a biya shi to ya samu alheran da ƙarya yake ya ce ba a biya shi ba. Saboda haka kuɗaɗen da ya samu a gwamnatin Buhari an biya shi duk wata waƙa da ya yi har ma an ba shi ƙari da kuma wato an mai alheri da ihsani wanda ba zai iya mantawa da shi a rayuwarsa ba. Saboda haka idan har shi da ɗan halak ne bai kamata a ga yau ya fito har yana yin wata waƙar da take nuna rashin goyon baya da wani tsari da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya zo da shi a cikin gwamnatinsa ba. Saboda haka matashi Abdul Fattah ya bayyana cewa daman duk mawaƙi a duk inda yake, ka kalle shi kawai, ba zai taɓa yi maka halacci ba kuma ba zai taɓa zama dan halak ba. A yau yana tare da kai ne saboda kana wato yana samun moriya a ka, yana cin moriyar kasancewar shi tare da kai. Daga ranar da ya samu wani wanda ya fi ka romo ko kuma komai ya zo ƙarshe daga ɓangarenka to daga wannan ranar fa wannan mawaƙin zai watsar da kai zai yi nisa da kai zai wato manta da kai daga nan kuma ba zai ƙara tunawa da kai ba in ka kaga ya sa ka a cikin waƙa ko kuma ya yi magana a kanka to habaici shagube gugar zana ne ko kuma zai zage ka har wa yau wannan matashi ya kafa misali da yadda dauda kahuta rarara ya faro wato idan aka kalli farkon dauda kahuta rara tun bai da tsayar komai tun da yunwa a jikinsa a lokacin da ya yi waƙoƙi da yawa a jihar Kano na siyasa, a lokacin da ya yi wa wato mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ɗaya daga cikin misalin da wannan matashi Abdul ya bayar daga cikin waƙoƙin Dauda Kahuta Rarara shi ne ya ce a je a duba waƙar a yanzu hannun karɓa hannuwan maidawa. kwankwasiya Allah ya ba ba za mu ƙi bi ba. Wannan waƙa wadda Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Kwankwaso, waƙa ce wadda ya yi ta tun yana matsiyacin shi. Idan an kalli yadda Dauda Kahutu Rarara yake a cikin bidiyon waccan waƙar shekara sama da goma sha ɗaya da ta gabata, za a ga cewa lallai rara yana da yunwa sosai a lokacin, kuma ba ya da kuɗi. Amma a yanzu an wanke shi, an ɗauraye shi ya samu kuɗi, domin a cewarsa ma hatta da kuɗaɗen da ya gina sutudiyo ya fara yin waƙoƙi masu inganci sosai. suna ɗaya daga cikin kuɗin da Madugu uban tafiya ya ba shi gudunmawa ya gina kanshi. Daga baya kuma ya dawo ya canza mai suna ya maida shi tsula. A yau duk wakar da zai yi sai ya sanya kwankwasa a cikin wakar ya mai shagube, ya zage shi, ya kira shi da suna Tsula. Tsula kuma kowa ya san wani biri ne tsula ba wani abu ba. Saboda haka kwankwasa ya fi karfin Dauda ka huta, Rarara ya kira shi da biri in har akwai mutunci a su in har Dauda ka huta, Rarara ya san halacci. To amma tun da har ya kira shi Tsula, yanzu kuma tun ba a je ko ina ba ya fara yi wa Janar Muhammadu Buhari shagube cewa wai… canjin kuɗin da suka yi wai ko da dai sun canza kuɗin gaibu ba za su ga sun faɗi ba to tun a wannan lokacin ma ya isa ishara wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fahimci cewa lallai wannan mutumin ba mutumin riƙo ba ne ba nan gaba idan ya sauka Allah kaɗai ya san sunan da zai kira shi zai iya kiran shi da sunan da ya fi na kwankwasa muni.